يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون saboda jahilcinsu suna ƙudurta cewa suna yaudarar Allah da muminai ta hanyar bayyana imani da ɓoye kafirci sai dai ba sa jin hakan a tare da su saboda Allah wanda ya san abin da yake ɓoye ya sanar da muminai siffofinsu da halayensu